Jama'a Assalamu alaikum za ku kalli labaran matashiya TV tare da ni Abubakar Murtala Ibrahim farko ga wasu daga cikin kanin labaran. Hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi a Najeriya ta ce kasar na dab da kawo ƙarshen ta'ammali da miyagun kwayoyi ba da dadewa ba. Shugaban mabiya mazahabar shiya a Najeriya Ibrahim Zazzaki da matarsa na neman diyyar biliyan biyu daga gwamnatin Najeriya yayin da ta gurfanar da su a gaban kotu. Babbar jam'iyyar APC a Najeriya ta ce zaben shugabancin da aka gudanar karkashin jagorancin wato karkashin jagorancin gwamnoninta shine sahihi kuma shi ta aminta da shi. Yan bindiga sun kashe fiye da mutane 60 a jihar Sokoto a sabon harin da suka kai wata babbar kasuwa. Kanin labaran kenan sai ku biyo mu domin kallon cikakken labaran. litinin 11 ga watan rabi a awwal shekara ta 1443 bayan hijirar yin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da 18 ga watan goma shekara ta 2021 miladiya ga cikakkun labaran Hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi a Najeriya NDLEA ta ce nan gaba kaɗan Najeriya za ta kawo ƙarshen ta'ammali da miyagun kwayoyi a ƙasar baki ɗaya. shugaban hukumar a najeriya buba ne ya bayyana hakan a yayin zantawarsa da kamfanin dillancin labarai na ƙasa nan a abuja buba marwa ya ce ƙasar na samun gagarumar nasara wajen hana fataucin miyagun ƙwayoyi ya ƙara da cewa suna samun dukkanin goyon baya da suke bukata daga ɓangaren gwamnatin ƙasar kuma hakan yasa suke samun nasarar da a cikin ayyukansu. Boba Marwa ya ce hukumar za ta fara aikin wayar da kan al'umma ta hanyar shiga ƙananan hukumomi a Najeriya domin wayar da kan mutane dangane da illar ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. A baya shugaban ya bayyana cewar akwai kaso mai yawa a Najeriya da suke ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wanda hakan ya zamto annoba. Akalla mutane 60 ake zargi 'yan bindiga sun hallaka a wata kasuwa da ke ci mako-mako a jihar Sokoto. al'amarin ya faru a ranar lahadi yayin da 'yan kasuwa da masu wato siyayya ke tsaka da hada-hada a cikin kasuwar 'yan bindigan sun shiga kasuwar goronyo a karamar hukumar goronyo a jihar sokoto sannan suka kashe 'yan kasuwar da masu siyayya a kasuwar awanni da dama 'yan bindigan suka shafe a cikin kasuwar kuma ake zargin sun kwashi kayan abinci bayan mutane sun gudu don tsira da rayuwarsu. baya ga mutanen da 'yan bindiga suka kashe akwai wasu da dama waɗanda 'yan bindigan suka raunata har zuwa lokacin da muke kammala wannan labari babu wata sanarwa a hukumance wadda ta tabbatar da kashe mutanen mun yi ƙoƙarin jirya ga bakin 'yan sandan jihar yayin da muka tuntuɓi kakakin 'yan sandan jihar amma ba mu same shi ba a wayar salula ana zargin mayakan boko haram na da sansani tare da karɓe wasu yankuna a jihar baya ga 'yan bindiga da suke ta'addanci wanda suka ɗau lokaci suna yi a cikin jihar wasu 'yan bindiga sun sace wani dagaci a jihar katsina 'yan bindigan sun sace dagacin banyi a ƙaramar hukumar caranci a ranar juma'a da daddare sannan suka yi awon gaba da shi an sace dagacin ne a fadarsa tare da wani mutum guda karamar hukumar sharanci a katsina na daga cikin kananan hukumomin da aka kashe tsaye layukan sadarwar wayar salula domin magance matsalar tsaro da ake fuskanta a jihar an dakatar da cin babbar kasuwar garin domin dakile ayyukan 'yan bindiga a garin har lokacin da muke kammala wannan labari 'yan bindigan ba su bayyana bukatar su ba kafin sakin daga cin jihar katsina na daga cikin jerin jihohin da suka ɗauki matakin rufe layukan sadarwar kira da hana cin kasuwannin mako-mako da sauran dokoki domin dakile ayyukan 'yan bindiga a jihar. Masu kallon muku kada ku manta kuna kallon labaran matashiya TV za ku iya bayyana mana ra'ayinku a bisa labarai da shirye-shiryen da muke kawo muku ta hanyar kira kwaye ko da a kan lamba 080966 Kuna da damar bibiyar mu a dukkanin kafafen sadarwar zamani kamar Facebook mujallar matashiya, Instagram mujallar matashiya da YouTube mujallar matashiya. ko kuma ku ba mu labarin abin da yake faruwa a yankunan ku ta hanyar kira ko aiko da sako akan lamba 08096399266 za ma ku iya karanta mu a yanar gizo matashiya.com labarin zai dora bayan mun karɓi wannan sako assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu sunana ibrahim bala sunana abubakar mutula ibrahim sunana masauda abdullahi a madadin hukumar zaɓe ta ƙasa inec reshen jihar kano ina kira ga al'umma jihar kano musamman waɗanda ba su da katin zaɓe waɗanda suka haura shekaru goma sha takwas ko wanda yake da gyara akan canjin gari ko unguwa ta fara yin rijistar katin zaɓe na dindindin wanda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta fara yi a wannan lokaci wannan dama ce ga dukkanin 'yan jihar kano waɗanda shekarunsu ya kai goma sha takwas zuwa sama kuma ba su da rijistar rajistar katin zaɓe maza ya hanzarta domin mallakar nasa kai har ma da tsofaffi da masu bukata ta musamman suna da damar su je domin a yi musu rijistar katin zaɓe na dindindin ta hanyar mallakar katin zaben ka kamar da na mallaki nawa za ka zaɓi shugaban da kake so za kuma ka tura wakilin da kake so a wani salo na magance cinkoso tare da sauƙaƙa wa jama'a hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta samar da manhaja musamman a yanar gizo wadda za ku shiga domin cika dukkanin bayanan da kuke bukata kana daga bisani ku ziyarci wurin da aka ware musamman domin karasa karɓar bayananku a sauƙaƙe za ku iya ziyartar shafin kamar haka cbr.inecnigeria.org ko kuma cbr.inec.gov.ng da zarar kun aika bayananku za a baku ranar da za ku je wurin da aka ware mafi kusa domin karasa karɓar bayananku wanda za a fara a ranar 19 ga watan julai kowanne mutum za a bashi ranar da zai je a wurin da aka ware mafi kusa da shi idan ma baka samu damar aikawa a kafar intanet ba za ka iya ziyartar wajen mafi kusa da kai domin bayar da dukkanin bayananka yadda za ka mallaki katin zaɓenka na dindindin mallakar katin zaɓe shi zai baka damar gudanar da zaɓe a yayin zaɓe katin zaɓe na da matukar muhimmanci a gare mu wannan saƙo ne daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec reshen jihar kano to madalla barkanmu da dawowa shugaban mabiya mazhabar shiya a najeriya shek ibrahim alzazzaki da matarsa malama zinat sun maka gwamnatin najeriya a gaban kotu malaman da matarsa sun buƙaci gwamnati ta biya su diyar naira biliyan biyu a bisa bata musu suna da take haƙoƙin da suka ce gwamnatin najeriya ta yi musu sun kai ƙarar gwamnatin ne domin kwato musu fasfo ɗinsu wanda hukumar 'yan sandan farin kaya suka karɓi babban lauyan da ke kare su femi falana ya tabbatar da cewar a lokaci na ƙarshe an ga fasfo ɗin nasu ne a hannun hukumar leƙen asiri a najeriya sai dai hukumar ta musanta hakan tare da cewar fasfo ɗin nasu baya hannunta lauyin ya ce sun yi ƙoƙarin sabunta fasfo ɗin a hukumar shige da fice wanda suka bayar da tabbacin cewar hukumar 'yan sanda sun dakatar da fasfo ɗin domin gudanar da bincike haka kuma sun ce rike fasfo ɗin nasu babbar barazana ce ga rayuwarsu domin ba su da damar fita wajen najeriya domin samun kulawa daga likitocinsu. su Babbar jam'iyyar APC ta ƙasa a Najeriya ta tabbatar da sai hancin zaben da aka gudanar ƙarƙashin jagorancin gwamna a jihar Kano. Mai magana da yawun jam'iyyar a Najeriya Alhaji Salisu batta ne ya bayyana haka a ranar Lahadi bayan samun ɓangare biyu a cikin jam'iyyar da suka zaɓi shugabanni a matakin jiha. Salisu Ɗanbatta ya ce jam'iyyar APC a jihar na ƙarƙashin jagorancin gwamna ne idan kuwa babu gwamna a jiha. sai dan majalisar dattijai ya jagoranci jam'iyyar idan kuwa babu dan majalisar wakilai na tarayya shi zai jagoranta akwai hanyoyin da ake bi a yi zaɓe to wasu daga cikin ƙa'idojin da ake bi a yi zaɓe na shugabannin jam'iyya a kowace jiha inda ake da gwamna to wannan gwamna shine kamar gata ko kuma uban jam'iyya idan kuma jiha da babu gwamna ne akwai wani dan majalisar tarayya wato dattijai to shi kuma shine idan a nan ma babu wannan allah kiyaye apc ba ta da wannan matsalar sai dan majalisar wakilai to shi ma shine to kaga kenan duk wanda ya je yi zaɓe ba a wurin da aina ta tura wakilai ba ba kuma a wurin da ta ga aina za a yi ba to ya saba tsarin mulkin jam'iyya ya karya ka'idojin INEC kuma a idan doka da oda wannan zaɓe nasu ba za a ce wato sun yi shi da yawon uwar jam'iyya ta ƙasa ba domin wannan shine tsarin jam'iyya shine wanda hukuma ta sani kuma wanne ne wanda ma'aikatan tsaro suka je suka bada tsaro kuma wanne ne wanda yake kasan kamar da na gaya ma a kowace jiha babban mai mukami wanda aka zaba a wata kujera to shine wanda ya kowa girman mukami to shine leader ko kuma jagoran jam'iyya a wannan yanki ko jiha fakat kakakin ya kara da cewa gudanar da zaɓe karkashin wani jagoranci ba gwamna ba a jiha ya saba da kundin tsarin mulki na jam'iyyar. ya ƙara da cewa babbar jam'iyyar ta ƙasa za ta karbi sakamakon zaɓe da aka gudanar ne a wajen da jam'iyyar ta yarda sannan ta tura wakilanta kuma wanda aka zaɓe shi zai shugabanci jam'iyyar a jihar kano dai an gudanar da zaɓen shugabancin jam'iyyar a ɓangare biyu duka a cikin jam'iyyar apc wanda gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje ya jagoranta su kuwa sun zaɓi abdullahi abbas a matsayin shugaban yayin da ɓangaren sanatan kano ta tsakiya malam ibrahim shekaru su zaka zaɓi alhaji ahmad haruna zago hukumar kare fararen hula a najeriya reshen jihar kwara ta kama wani garuba ashin da ake zargi da satar dabbobi a jihar an kama garuba a yayin da ya yi yunkurin satar akuyoyin makocinsa mai suna hassan abubakar a yankin iwala na jihar tuntuni mutanen yankin ke zargin mutumin da satar dabbobinsu kuma hukumar ta kama shi a lokacin da yake kokarin satar wasu mai magana da yawun hukumar babawale a biyu ya tabbatar da faruwar lamarin a cikin wata sanarwa da ya fitar a ƙarshen makon da ya gabata ya ce an jima ana satar dabbobi a yankin kuma mutanen sun yi zargin wanda aka kama da sace musu dabbobin ya kara da cewa binciken nasu ya gano cewar wanda aka kama ba shi kadai ba ne yake wato ba shi kadai ba suna da yawa kuma za su ci gaba da bibiya domin kama ragowar mutanen duka duka da wannan labarin muka kawo ƙarshen labarin na wannan rana a daidai wannan lokaci a madadin dukkanin abokanan aiki Khadija Ahmad Masuda Abdullahi Ahmad Murtala Ibrahim ya sada mu da ku sunana Abubakar Murtala Ibrahim nake cewa mu kwana lafiya